da haramcinta da hatsarinta da kuma dalilai na shari'a da suka haramta yin shirka ɗin da kuma wato yadda za mu guji shirka ɗin da kuma inda take shiga a cikin ayyukan mutane. Shirka babban laifi ne kuma mai hatsari. Hatsarinsa shi ne Allah ya tabbata da Ƙur'ani ba zai hafewa wanda ya mutu yana shirka ba. sannan kuma shirka tana ruguje dukkan ayyukan da mutum ya yi na arziki duk shirka za ta rushe shi la in asharakata la na amaluka wala ta takunanna eh, minal khasiri wato mutum zai kasance cikin taɓaɓɓu idan ya mutu yana shirka balillaha abud wa kun mina shakirin ne ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim walau ashraku ko habita anhum ma kanu amalu Allah ce da sun yi shirka da aikin da suka yi gaba ɗaya ya ɓaci da ka shirka hatsari ce bisa annabi alaihi salatu wasallam koya sahabbai Allahumma a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka limala la a'lam Allah ta'ala umarci bayi da suka ɗaita tashi da bauta su kuma kan su riƙi wani abin bauta ba Allah ba Allah ta'ala cikin suratul nisa aya ta 36 yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita Allah da bauta kada ku hada shi da abokin tarayya haka nan manzannin Allah ga baki ɗayansu aikinsu shine wato tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka a cikin suratul ahqaf aya ta 21 yace wazkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatun nuzuru min bayni yadayhi khalfi Allah ta abudu illallah, yace ka ambata musu labarin dan uwan adawa yayin da ya gargaɗi mutanensa a wani guri da ake kira a haƙaf bayan kuwa masu gargadi sun gabata gaba gare shi da bayansa yace musu kakku bauta wa kowa sai Allah shirka ita ce mafi girman zunubi da aka taɓa yi wajen saɓawa Allah ta'ala kamar da hadisi ya zuwa cin sahihul bukhari mai lamba ta 2654 da kuma ruwayar muslim na 87 daga abi bakarata ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bana ba ku labari ba da mafi girman kaba'irai har ya faɗa ka sau uku sai sabai suka ce eh ya rasulallah ga ya mana sai ya ce shirka ga allah da sabawa iyaye sai ya zauna da can yana kashin gida sai ya koma ya zauna sai ya ce ala wa qawlu zur da kuma faɗar ƙarya ƙirƙiran ƙarya a cikin maganganun mutane haka nan bukhari ya rawaito hadisi mai dubu biyu da ɗari shida da hamsin da uku Musulun mai ramba ta tamanin da takwas daga anas ɗan malik yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kaba'ira manyan zunubai ko an tambaye shi bisa manyan zunubai sai ya ce haɗa Allah da abokin tarayya da an ba a yi baka ce an yi ko ko ba da shaidar zur ka ba da shaida akan abin da ba a yi baka ce an yi ko kuma an yi ka ce ba a yi ba ko ka gani ka ce ba gani ba ko baka gani ba ka ce ka gani sai shi uba yake cewa mafi wato girman zatona ya ce ne shahadatu zur shaida zur shaida ƙarya haka na a wata ruwaya ta Abdullahi dan Amr yake cewa wani balarabin ƙauye ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallah menene kaba'ir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haɗa Allah da abokin tarayya yace sai me yace sai saba ma iyaye yace sai me yace sai rantsuwar ƙarya ita ce ake kira al-yaminul gamus wato rantsuwa akan ƙarya mutum ya tabbatar ƙarya yake kuma ya rantse sai na ce to menene al-yaminul gamus sai ce wanda kake yankan dukiyan ɗan uwanka musulmi alhalin kuma kasan san ƙarya kake yi bukhari ya rawaito wani mai lamba ta dubu shida da ɗari tara da ashirin a wani lafazin na bukhari mai lamba ta dubu shida ɗari shida da saba'in da biyar daga abdullahi ɗan amur yake cewa daga annabi alayhi salatu wasalam ya ce alkaba'ir shine haɗa allah da abokin tarayya da saɓa ma iyaye da kisan kai da kuma rantsuwa akan ƙarya wata ruwayan kuma ta imamu ahmad da imamun nasa'i da alhakim shi ma hadisi ne hasanun da hanyoyinsa daga abi ayyubal ansari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo ranar alkiyama yana bautawa Allah baya haɗa shi da abokin tarayya da komai sannan yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana azumin ramadana yana nisantar kaba'ira to aljanna ta tabbata a gare shi sai suka tambaye shi to menene kabayar din sai ya ce haɗa Allah da abokin tarayya da kuma kisan kai ka kashe rai musulma da kuma ka gudu a ranar da ake yaƙi hakanan ɗai salatu bin mayyas Allah ya masa rahama ya ce na kasance wato tare da wata jama'a da suka zo daga wani yanki ko kuma ina wannan yankin na tuddai da suke can bayan gari sai na aikata zunubi ni a gani na ba na ganin wannan zunubin tana cikin manyan laifuffuka sai na zo na gaya abdullahi dan umar sai ce min mecece sai na gaya masa sai ce wannan da ka aikata baya cikin kaba'ir sai na ce na fa aikata kaza da kaza ya ce eh wannan ma baya cikin kaba'ir sai ce su kaba'ir guda tara ne zan kirga maka su na farko haɗa Allah da abokin tarayya na biyu kisan kai ba da haƙi ba sannan na uku gudu daga ranar yaƙi sannan ƙage ga katangaggen mace ko ka katangaggiyar namiji ka ƙaga magana ka ƙaga masa ka ce yayi sai cin kuɗin ruwa sai cin dukiyar marayu sai kuma ilhadi a cikin masallaci sai kuma wanda yake wato yas tashiru wato mai yi wa mutane ba'a da izgili da cin mutunci sai kuma wato ka sa iyayenka kuka saboda saba musu da kake haka sa su yi kuka ɗai salatu sai ya ce da abdullahi dan umar ya ga na tsorata sosai sai ce min kana tsoron wuta ne kuma kana son ka shiga aljanna na ce i wallahi sai ce iyayenka suna da rai sai na ce eh mahaifiyata tana nan da rai sai ce wallahi da za ka daɗaɗa mata magana ka tausasa mata magana ka ciyar da ita abinci da ka shiga aljanna mutuƙar ka cika kaba'ir Wani Imam Bukhari a cikin al'adabul Mufrad da Imam Dabari a cikin tafsirinsa a wannan ruwaya wata ruwayan kuma wanda Abu Ubaid ya rubuta cikin alamwal da ibnu Zanjawaihi da Dabari cewa daga Ubaid dan Umair yake cewa al-kaba'ir guda bakwai ne ita kuma dukkansu suna da nassi na alkur'ani kowanne na kawo zan kawo maka nassin da ya zo karara cewa Allah ya hana wannan abu ita na farko haɗa Allah da abokin tarayya to kaga Allah ya ce wa man shirik billahi fa ma kharra minas sama suratul hajj aya ta 31 wanda ya shirka kamar ya rikito daga sama ne ita na biyu wanda yake cin dukiyar marayu sai ya ja aya ta goma a cikin suratul nisa alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta a cikunan ne sai ne ya kawo aya ta 275 a cikin suratul baqara alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda suke cin wato kudin ruwa baya tashi ba sa tashi sai kamar yadda wanda shaidan yake fauce shi yake tashi daga faganniya daga shafar shaidan wato kamar irin wanda aljani yake buge shi dinnan ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi haka su za su tashi ranar alkiyama sai kuma waɗanda suka ruga da gudu ana ana fafata wajen kare musulunci suka ruga da gudu sai kawo aya ta 23 cikin suratul nur ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatu walluhumul adbar ya ku masu imani idan kuka gamu da kafirai bataliyarsu da bataliyar ku rundunarsu da rundunar ku cikowarsu da cikowar ku to kafa ku basu su baya suratul anfar aya ta biyar. da kuma suratul nur aya ta 23 wallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati wanda suke kage su jefa magana ta kage ga katangaggu ga falalu muminai waɗanda ba su da tunanin aikata laifi amma a jingina musu shi ko mutum ya ya ridda bayan yana musulmi ya ridda ya fita musulunci innal ladzina taddu ala adbari ma ni wata bayanan humul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum suratun muhammad ta 25 da kuma kisan kai wanda ayoyi suna nan tili to waɗannan sune kaba'ir guda bakwai a wani ruwaya ta ubaid dan umair sannan annabi alayhi salatu wasalam ya nassanta mana cewa shirka shine mafi girban laifi da aka aikata a doron ƙasa daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayu zambi azam. wai wanne zunubi yafi girma inda Allah a wajen Allah ita an taji alillahi niddan wa huwa khalaqak ka jingina ma Allah kishiya bayan ku Allah shi halicce ka shi kadai shi zaka bauta shi kadai ka jingina masa kishiya qultu inna zalika la azimun yace ka wannan ku ne mai girma qultu thumma ayyu sai kuma me ƙala an taƙatula waladaka ta hafu an ya tsa'ama ma'aka ka je ka kashe ɗanka saboda kawai tsoron kai ci abinci tare da kai masu ganin cewa haihuwa ta yi yawa a dinga kashe yara saboda a samu tattalin arziki ya daidaita in ana haihuwa za mu ta haihuwar yara su cinye mana abinci haka suke ba da shawara in kai biyu to duka zubar da ragowar in ma ai kala an tu zaniya halila ta jari ka je kai zina da matar makocinka Bukhari ya rawaito mai lamba ta 1477 Muslim mai lamba ta 86 wata ruwaya din ta Bukhari mai lamba ta 4761 yake cewa wannan aya ta sauka don gasgata fadar nan yake cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa athaba suratul furqan aya ta 68 waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa haɗa wani abin bauta tare da Allah sannan ba sa kisan kai wacce Allah ya haramta sai da haƙƙi sannan ko ba sa zina na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta mana cewa shirka ga Allah yana cin abubuwan da suke halakarwa a cikin hadisin bukhari mai lamba ta 2766 da muslim mai lamba ta 89 daga abi hurairata yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa muka ce ya rasulullah ina suke sai ya ce hada Allah da abokin tarayya wato shirka kenan sai kuma tsafi sai kisan kan ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi an je kotu an yi bincike na gaskiya an yi kunci na adalci sai kuma cin dukiyar marayu da kuma cin kuɗin ruwa da gudu a ranar kwami da kuma ƙage ga katangaggu ga falallu muminai waɗanda aka ƙaga musu ƙarya abin da basu ji ba su gani ba wanda yawa Allah shirka haƙiƙa Allah masa alƙawarin samun azaba mai raɗaɗi da kuma dawwama a cikin wutar jahimu a suratul ma'ida aya ta saba'in da biyu ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar haƙiƙa wanda yawa Allah shirka Allah haramta masa shiga aljanna makomarsa wuta azzalumai ba su da mai taimako suratul fuqara aya ta 68 da zuwa ta 70 yake cewa allazi la yad'una ma allahi ilahan akhar waɗanda ba sa haɗa Allah da abokin tarayya wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa ba sa kashe ran da Allah ya haramta face da gaskiya ko ba sa yin zina to wa mai fa'al zalika yalqa athama da ya aikata haka to zai gamu da wato sakamakon laifin da ya aikata shi yasa shi ma aka kira shi a sama. daga jabir dan abdullahi yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulallah menene suke me yake wajabta shiga aljanna ko me yake wajabta shiga wuta menene katsa in kai zaka shiga wuta me kuma katsa in kai zaka shiga aljanna shi ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna wanda ya mutu yana shirka ba zai shiga wuta kenan shirka da tauhidi su ne abin da za ka iya rantsuwa a kai cewa wallahi duk mushiriki dan wuta ne wallahi dukkan mai tauhidi dan aljanna ne ko ya shiga a farko ko ya shiga a ƙarshe shi ko wannan tabbas zai shiga wuta kuma tabbas ba zai fita ba saboda kana da aya kowanne akan haka ba mazhaba wani malami ko ra'ayin wani bane balle a ce ai akwai mazhabar da ta ce ba haka ba a'a wannan nasi ne karara a cikin alkur'ani inna allaha la ya yaghfiru an yushraka bihi daga abdullahi dan mas'udu wannan hadisi muslim ya rawaito mai lamba ta 93 daga abdullahi dan mas'udu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara qultu ana wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna ce naji annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta ni kuma na ce wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kenan akasin magana kenan mafhumul mukhalafa Bukhari ya rawaito mai lamba ta 1238 Muslim mai lamba ta 92 Allah zai iya gafarta maka kowane irin zunubi amma ban da shirka saboda waɗannan dalilan na ɗaya aya ta cikin suratun nisa da Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru Maduna duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima hakika Allah ta'ala baya yafe ma wanda ya mutu yana masa shirka amma yana yafe abin da yake koma bayan haka ga wanda ya ga dama wanda ya mutu yana ba Allah shirka hakika ya ƙirƙiri zunubi ko ya aikata zunubi wanda yake mai girman gaske suratun nisa aya ta 48 haka akwai hadisi wanda imam ahmad ya rawaito da sanadi Hassan daga mu'awa yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi cewa kullu zambin asallahu an ya gafirahu kowane zunubi akwai fatan mai yiwuwar Allah ya yafi illa rajulu ya mutu kafiran sai wanda ya mutu kafiri aw rajul ya qatulu mu'minan muta'ammidan ko mutumin da ya kashe mutum da gangan kuma yana mai halastawa ko bai halatta ba to yana ƙarƙashin mashi'a haka wani hadisin na mu'awai shi ma wanda imam ahmad ya rawaito da sanadi hasan yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu zambin asalla ya gafiru illa rajul ya mutu kafir aw rajul ya mutu a Amida. Abu ce haddasa na sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa ya bamu labari fi ma yarwihi an rabbihi annahu qala alhasanatu bi ashar amsaliha duk wanda ya kyakkyawa yana da ninkin ta goma au azidu ko man ƙara masa fiye da goma wa sayyi'atu bi wahidatin in kai sabo kuma alhaki ɗaya za a ɗora maka au a gafiru ko ma in yafe walau ni bi qurabil ardi khataya da za ka gamu da ni da cikon duniyan nan kab a ce ka ne ya cika duniya malam tushirik bi mutuƙar baka yi min shirka ba da laqituka bi qurabiha magfirata da na zo maka nima da cikonta na gafara ma'ana duk zunubanka in ba shirka a ciki akwai yiwuwan da fatan Allah ta'ala ya maka afuwa ya maka gafara ya yafe maka sannan Allah ta'ala ya ambaci shirka a matsayin wato zulman aziman zunubi wanda yake mai girman gaske misali a suratul luqman aya ta sha uku yace wa iz qala luqmanu libnihi wa wa'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai ɗana kada ka wa Allah shirka domin shirka wato zunubi ce wanda take mai girman gaske Abdullah da Mas'ud yake cewa lokacin da aya ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm suratul an'am aya ta 82 sai shakka zalika alal musulmi wannan abin ya yi wa musulmi tsanani faƙalu ya rasulallah ayyuna la ya zilimu nafsa to waye bai taɓa zaluntar kansa ba wannan sharaɗin da aka sa cewa wanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci komai ƙanƙantansa ba tunda na kira ce fi siyaƙin na fayi aka ta ummu ƙanƙani da babba sai ce laisa zalika inna ma huwa shirku abinda ake nufi shirka ba sauran zalunci da zaka wa kanka ko ka wa wani a'a shirka ake nufi alam tasma'u ma qala luqman ibn wa izuhu ba ku saurari abin da luqmani yake wa ɗansa wa'azi da shi ba yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim bukhari wato mai lamba ta 3360 shirka tana bata ayyukan mutum gaba ɗaya ta rushe aikin mutum ya dawo zero ya dawo ground zero saboda cikin suratu zumar sittin da 65 da 66 Alhaji ce walqad uhiya ilaika haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal na min qablika ba ma kai kaɗai ba duk annabawan da Allah ta yi musu wahayi duk ya gaya musu la in asharakata wallahi da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya ɓaci wala takunanna min al-khasirin wa tabba za ka kasance cikin taɓaɓɓu balillah fa abu da ka bauta Allah kawai wa kun mina shakirina kasance cikin masu godiya haka suratul an'am aya ta 88 yace walau ko la habita anhum ma kanu ya'malun da a ce sun yi shirka to da ainihin abin da suka ci suna aikatawa da ya ɓace musu da aikinsu ya ɓace baki ɗaya daga cikin surorin shirka shirka dama an kasa ta biyu akwai shirkun akbar akwai shirkun asgar to daga cikin suwar na shirkul akbar akwai yin yanka ga wani Allah ka je wajen wani mai tsafi ko wani boka ko wani ɗan siddabaru ya baka cewa ka je ka yanka wani abin da sunan aljani ko da sunan wani malami ko wani wali ko wani shehi a ce ka je ka je ka kira sunan wannan mutumin gashi kuma za a yanka ba a kiran sunan kowa a yanka dabba sai an sai sunan Allah kai kuma sai wani ya baka laƙani cewa daga cikin cin laƙanin ka je ka kira sunan wani ka yanka to wannan shirka ce suratul an'am aya ta 162 zuwa 163 yace kul ka gaya wa duniya inna salati duk sallata da addu'ata da komai wa nusuki da yankana da ibadata wa mahayaya wa mamati da ma rayuwata duka da mutuwata duka lillahi rabbil alamin sai ce me la sharika la ba maganan awa Allah tarayya wa bidhalika umirtu kuma wannan shi aka bani umarni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon waɗanda suka miƙa wuya ga abin da Allah yake so a yi da abin da yake so a bari haka suratul an aya ta 121 yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq kada ku kuskura ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wannan abin fiskun fita daga da'a ne fasikanci ne da aka kakkaci haka a suratul ma'ida aya ta uku ya ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushe waddamu an haramta muku cin jini walhamul khinziri an hana muku cin naman alhanzir dama an ce dai banda fara da da kifi banda kuma hanta da saifa wa ma uhilla li ghairi llahi da abinda aka kira aka daga sunan wani aka kira sunan wani aka yanka ba Allah ba wal munkhaniqatu da wacce aka shake ta da igiya ko da wani abu ta mutu wal mawquzatu da wacce aka jefe ta ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta faɗo daga tudu ko daga sama ta, ta mutu wannan diyatu da wanda aka soke ta da kaho wa ma akala sabu da abinda dabbobi suka ci suka rage illa ma zakkaitu sai abinda kuka yanka wa ma zubiha ala nusubi da abin da aka yanka shi akan tukubar gumaka wa an tastaqsimu bil azlam da kuma wannan ƙuri'a da ake yi da azlam to Allah ya ce zalikum fisk wannan duka sabo ne a bari haka abin dufail amir bin wasilata yake cewa na kasance a wajen ali bin abi talib Allah ya ƙara masa yarda sai wani mutum ya zo masa ya ce me annabi sallallahu alaihi wasallam yake sirranta maka yake maka rada shin akwai wani abu da annabi ya gaya maka a sirrance banda kai kadai aka gaya ba a gaya kowa ba sai sai na ali fagazi ba sai ya fushi wa qala ma kana nabiyyu sirru ilayya shay'an yaktumuhu nas babu wani abu da annabi ya ware ni ni kadai yake gaya min wanda yake boyewa mutane gair annahu qad haddathani bi kalimatin arba'in sai dai ya taba gaya mun wasu kalmomi guda hudu kala sai ya ce ma hunna ya amiral mu'minin sai ya ce la'anallahu malla'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya taɓa la'antar iyayensa ka cewa babanka tir ko ka cewa babanka ka faɗa babanka kalma ta tir ka zagi babanka ko a gaban idansa ko ba a gaban idansa ba da wani yana ga aishin a gaban idansa ne wala ana Allah man zabaha li ghairillah haka wanda iyanka dabba ga wani Allah don tsafi ko don bokanci ko wani abu wala ana Allah man awa muhdisan da wanda ya tattaro wanda yake ƙirƙirar bid'a ko wanda ya aikata abin da ake neman sa da hukunci na tsayan masa da haddi wal'anallahu man ghayyara manar al-ard kuma Allah ya lanci wanda ya canza iyakar ƙasa ya ci iyakar wani ko iyakar gona wani ko iyakar gidan wani musulun ya rawaito mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da takwas haka nan a wata ruwaya ɗin an ƙirga wato yanka kamar yadda muka faɗa ga wani Allah yana cikin kaba'ir haka nan akwai kuma bakance ga wani Allah mutum ya ɗau alwashi zai yi kaza don neman kusanci ga wani ba Allah ba ko zai bar kaza don neman kusanci ga wani ba Allah ba to wannan shi ma yana cikin kaba'ir shi ma dai za ka ja ayan qul inna salati da kuma yufuna bin nazari da wal yufu nuzurahum wal bil baitil atiq da makamantan ayoyi irin su qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairi llahi kuma hadisin na Aisha wanda annabi alaihi salatu wasallam ke cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi wanda ya ɗau bakance ya ɗau alwashi zai ba Allah to ya bi shi wanda kuma ya ɗau alwashi ya ɗau bakance zai saba Allah to kada ya saba Allah wannan shi ma hadisi ne wanda Imam Bukhari to mai lamba ta 6696 neman taimako da neman agaji ga wani Allah shi ma yana cikin shirka ka je ka nemi taimakon wani ko agajin wani ko na gaggawa abinda ka san ba mai iyawa sai Allah akwai abinda mutum zai iya wannan abu ne na dan adam na al'ada miƙo min ɗauko min sani yi min da Allah ba ni kaza taimaka rike riƙe na, ɗauko min kaza amma inda da ka san ba wani sai Allah abin da ka san Allah kawai ake fuskanta kai ma ka san shi a ranka kana tsoron wata musifa ta faɗo ma ko wani bala'i zai faɗo ma ko ta bukata wannan an san dama zaka nemi taimako ne na Allah shi kaɗai to a wannan lokacin wato idan mutum ya nema shine ma'anan iyaka na abudu kai kadai muke bautawa wa iyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonsa shine Allah ta'ala cikin suratu Yunus aya ta ɗari da shida ya ce wala ta tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada ka kira wani Allah abinda bai isa ya amfane ka ba ko ya cutar da kai ba ma'ana an ka bi shi ba zai amfane ka ba in ka ƙibi ba zai cutar da kai ba in ka aikata haka to ka kasance lalle cikin azzalumai wanda suka fita daga da'a kuma suratul jinna aya ta 18 wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahadan hakika masallatai da wurin sujada na Allah ne kada ka bauta wani tare da Allah kowaye ko ma mai shi sa aka ce ahadan dan kowa ya shiga ciki haka a cikin suratu maryam aya ta arba'in da 48 wa a'tazilukum wa ma una min dunillah na nisance ku ina nisanta ku da abin da kuke bauta ba Allah ba wa da urabbi ina kiran Allah malaci na shi kadai sa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya mana fata ba zan zama taɓaɓɓe ba saboda kiran da nake wa Allah tare al isti'azatu bi gairala neman tsari zaka nemi tsari ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq Kul a'udhu bi rabbin nas bi rabbi ake neman ake neman agaji ba da annas din ba da rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi amma ka ce wani aljani ko wani mutum ko wani waye ya baka taimako ya baka agaji ya baka kariya ya tsare ka daga wata musifa ba Allah ba to ka faɗa ruwa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaq ka tafi neman taimakon wata bishiya ko neman albarka da wata bishiya ko wani dutse ko wani kabari ko wani abu wanda shari'a bata ce ga yadda za a yi ba ko ga shari'a ta ce ga yadda za a yi ka je ka saba kai naka ko kuma shari'a ta hana ka je ka yi ko bata ce a yi ba ka je ka yi wani yana iya buɗe kofa mutum ya faɗa cikin shirka lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya fito daga hunaini sai suka wuce wata bishiya ta mushirikai ana kiranta zatu anwatsi wanda suke rataye makamansu suna wani itikadi cewa in ka rataye takobinka ta kwana a jikin wannan bishiya in ka fita yaƙi za ka yi nasara da haka za su fita yaƙi sai su je su rataye makamansu a jikin bishiyar su kwana in ya so sai a zo a ɗauka a tafi yaƙi ana itikadin wannan bishiya tana ba da albarka ko tana ba da nasara ko kuma takan jawo samun nasara da haka sai sahabbai suka ce ya rasulallah mu ma ka sama mana tamu bishiya ɗin irin wannan mu ma da za mu dinga rataye namu makaman a jikinta sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce subhanallah ai kun faɗi irin abin da mutane annabi Musa suka faɗa Iji Allah na ilahan kama aliha ka sanya mana an bauta da suke da abin bauta sai ce wallazi nafsi biyadihi la tarkabunna sunnata man kana qablakum na rantse muku da Allah za ku hau irin abin da wanda suka gabace ku suka hau mataki mataki tun ana rena abu ana gaba komai halal ne ba komai sabanin mazhaba ne ka a zafafa ka a tsananta ku da an magana sai ku ce shirka an magana ku ce kafirci da Allah ku daina wannan magana to wannan magana ku ba za a daina ta ba domin alkur'ani ne ya kawo ta inda ka karanta qur'ani ka ga inda ya yace abota Allah shi kadai ka hada shi da abokin tarayya da haka batun a daina wannan maganar babu wannan magana ce tabbatacciya ko mai hatsarin gaske mu duk manyan malaman mun suka yi littafi in ka duba muktasar ka duba cikin sauran tafai za ka ga duk suna ware babin ridda kuma ka karanta babin riddan nan ko a cikin ashifa ta alƙadi iyad can wajen ƙarshe ƙarshen ka karanta za ga ya faɗi abubuwan da mutum zai kamata ya kiyaye bakinsa a kai ya kiyaye zuciyarsa a kai game da annabi alaihi salatu wassalam da mala'iku da sauran abubuwan da in ka shiga haƙƙinsu za a iya maka hukunci nan take ka yi ridda kuma za a iya baka kwana uku ka tuba don a baka uziri ta iya akwai jahilci ko akwai rashin sani ko akwai rashin fahimta ko akwai shubaha ko akwai tawili ko kuma akwai tsananin baƙin ciki ko tsananin farin ciki ko tsananin fushi ko tsananin damuwa duk wasu dalilai dai da za a baka uzuri a kwana uku nan duk za a yi maka bayanin su in baka dawo ba kuma hukunci ya hau kanka to inda shirka ta fi shigowa duk za mu ji su amma ta fi shigowa a gurare guda tara na farko a sihir ta farkar sihiri shirka tana yawan shigowa shi yake cewa wataba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman to Allah ya ce wa ma kafara sulaiman sulaiman bai zama kafiri ba saboda ainihin sihiri da tsafi wato kafirci ne shi yasa ya ce wa ma kafara sulaiman walakin na shayatsira kafaru yu'allimuna nasa sihir da ka sihir ta'allumuhu ta'alimuhu al'amalu bihi arrida bihi duka zai jefa mutum cikin hatsari na shirka wala yuflihu sahiru haisu ata inna ma bihi sihir inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amalal mufsidina sana alkihana bokanci bokaye masu da'awan sun san gaibi su inda suka fada hatsari abin da zai zo gaba Allah ne kadai ya sani ta wani ya ce to ana cewa za a yi ruwa gobe ko za a yi kaza wannan duk ilimi ne amma mutum ya zo ya zauna ya ce kai din nan ai za ka yi arziki ko za ka yi tsiya ko za ka samu ko ba za ka samu ba wannan dai an san dama shiga cikin haƙƙin Allah ne kuma mafi yawansa ƙarya ne na uku akwai a taɓayyur wato yin camfi camfawa a camfa gida cewa gidan nan ana arziki ko ba a yi ko a camfa mata ko a camfa sana'a ko a camfa guri ko a camfa wani yanayi ko ta ɗabi'a camfi dai gashi na ba abin ba a camfi da wani ya canfa riga ma cewa ya sa kalar riga kaza ya fi samun kuɗi ko ya fi sana'a ko ya fi farin jini ko ya fi kaza wani ya canfa wani gari cewa gari kaza ba a arziki ko ana yi wani ya canfa wata mata tun da na aure ta ne arziki ko tun da na sake ta na tsiya ce za mu ji dai a cikin babin canfi yana can gaba za mu yi bayani dalla dalla a kan wato yadda canfi ya shigo cikin adiyaratu shirkun za mu ji canfi akwai shi a can gaba azzabhu li ghairillah shi ne muka yi bayanin yanka din da itikadin cewa za a yanka wannan dan neman kusanci zuwa ga wani Allah tare da cewa yanka ibada ne ko kuma a yanka a ambaci sunan wani Allah a lokacin da za a yanka da makamantansu wannan duk yana cikin wato abin nan din shirka nazarul ghairillah kai bakance ko ka dau alƙawari za ka wani abu na bakance ga wani Allah shi ko bakance mun ji cewa kala biyu ne ko ka ce za ka yi wani abu ko ba za ka yi wani abu ba don neman kusanci ga Allah a misali mutum ce zan yi azumi guda ɗari don neman yarda Allah ko kuma Allah ya min kaza zan yi azumi guda kaza ba kan ce akwai mu'allaq akwai ko mutlaq mu'allaq ala Shi shine wani zaka ce idan Allah ya min kaza ni ma zan yi kaza shine mu'allaqin ala shartin wato ka rataya bakancen naka akan wani sharaɗi in Allah ya maka kaza kai ma za ka yi kaza wani shi ake kira mu'allaq ala sharti na akwai kancan da shi kuma mutlaq ne ce kawai na yi alkawari zan yi azumi kaza baka ce sai an ma kaza ba wannan shi aka fi so a shari'a ka ɗauka wa kanka wata ibada kai ta yi ba da nufin wai sai Allah ya maka kaza kai wani ko zai ce in na ci jaraba ko in yi aure ko ina samu kuɗi ko in na ci zaɓe ko in na Ƙur'ani, ko in yi kaza ko in na samu kaza ni alƙawari zan yi kaza kaga kenan wannan in baka samu ba za ka yi ba shine bakance da ake kira annazar almu'allaq ala sharti amma annazar almutlaq wanda zaka ce kawai na yi alƙawari zan yi bauta ga Allah ba tare da ka sa wani sharaɗi ko wata doka ba to wannan shi shari'a ta fi so na neman taimakon wani Allah shi ma mun yi magana ta abin da ba mai iya yi sai Allah sannan ko mutum ya ɗaga hannu yana kiran wani Allah ya shehi wane ko ya malam wane ko ya wali wane ko ya annabi wane ko waye kace kana kana roƙonsa sai dai ka roƙi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annaba suka koya mana kowane annabi ya zuta yake ku roƙi Allah shi kaɗai malakum min ilahin gairu. ba ku da wani abin bauta sai Allah annaba sun zo ne walqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu tagut mun aika kowace al'umma mun aika mata manzo yana cewa ku bauta Allah ku nisanci tagut amma rasar min qabilka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu kowane annabi Allah ya ce da na aika dukkansu annabawan nan na Allah ta suke yi ba ku da abin bauta da gaskiya sai Allah ku bauta masa shi kaɗai tana akwai alitiƙari fin nujumu wal anwa mutum ya ƙudurta cewa taurari da kuma dangogin burjai suna da tasiri akan rayuwar ɗan adam wajen arzikinsa ko wajen tsiyarsa mutum sai ya ƙiro roƙon Allah sai ya tafi wajen bokaye tafi wajen masu ilimin taurari wai abinci ko masa tauraron arziki ne da gare shi ko tauraron tsiya ne ko kuma in zai yi abu sai an bincika masa a tauraron da a lokacin tauraro kaza ya kamata ka yi ba a lokacin tauraro kaza ba da kuma ƙudurta cewa wani Allah yana amfanarwa ko wani Allah yana cutarwa al-i'tiqadu anna ghayra Allah yanfa'u aw yadur cewa wani Allah zai iya cutar da kai ko wani Allah zai iya amfanar da kai babu ko wanda ya sai amfanar da kai sai Allah ba kuma wanda ya isa ya kawo amfani ko cuta sai Allah ta'ala wannan su ne wato bayanai a takaice game da wannan babi na shirka da kuma hatsarin da ke cikinsa ah, akwai ma wasu kan ƙara wasu abubuwa guda hudu su ce daga ciki akwai du'a la akwai almahabba shirkul mahabba da shirkul ta'a shirkul ta'a shine ka samu wani yana halatta maka yana haramta maka kuma kana binsa abinda Allah ya ce haramun ne wani ya zo ya ce maka halal ne ko abin da Allah ya ce halal ne wani ya zo ce maka haram ne kuma ka yadda ka yi abin da Allah ya haramta saboda wane ya halatta ko kuma ka bar abin da Allah ya halatta saboda wane ya haramta kaga yanzu mai halatta maka ya haramta maka ba Allah ba ne wani Allah ne ke halasta maka abu ka yi wani Allah ne ke haramta maka abu ka bari to wannan shi ma shirka ne a cikin ɗa'a sannan akwai shirka a cikin addu'a ka ɗaga hannu kana roƙon wani Allah wa man adallu mimman yada umin dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina lahu da'awatul haqq saboda ba a kiran kowa sai Allah a wajen addu'a ka gaya wa Allah damuwarka annabi Ibrahim Allah ya roƙa annabi Musa Allah ya roƙa annabi Isa Allah ya roƙa dukkan annabawan ka duba addu'o'in rabbana rabbana din nan yake cewa guda 40 a cikin alkur'ani duka rabbana ai ana nufin Allah yayi Allahumma guda biyar rabbana to duk 40 rabbana zaka ga abin da ake nufi kenan a kira Allah shi kadai sannan kuma akwai shirkun fil mahabba yanzu ma shi aka fi yi. mutum yana cewa mace wallahi ina son ki fiye da kowa Ha annabi har sahabbai har ahli baiti har Allah bayan soyayya sai ka sa ta Allah tukunna ta cika zuciyarka ka sa ta manzon Allah sannan ka zo ka zuba ta mutane a dan ka bar one ka zuba na mutane amma kai ka cika zuciyarka da kaunar wata tun ga dama ta caka ma wuka a gani tun yanzu mata sai ana hankali da su to kaga ashe kenan abin ba na wasa bane shi yasa Allah ta'ala ya ce ومن الناس من يتخذ من أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله kuma annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yumina aduka hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'i dayan ku sai baya shi da imani har sai ya fi so na da yake yake san iyayensa yake san iyayensa ba ma kawo mace ba kwata kwata yadda kake san iyayenka yadda kake san sai aka ce wa nasu ajma'ina da duk duniya baki ɗaya? Umar ya ce ya Rasulullah na fi son ka fiye da komai komai banda raina annabi ya ce a ina har ran naka ranka ma in har ka fi son ranka fiye da manzo Allah to baka cikin mu'mini kana son manzo Allah amma ka fi son ranka fiye da shi to kana cikin hatsari ba wai baka son sa ba kana son sa amma da za a hada son ranka da son to wannan ma hatsari ne to ina ga wani ran kanka fa an ce sai ka fi son manzo Allah fiye da kanka haka ya ga Umar to shi yasa wannan yana cikin ashirku fil muhabba ashirku fil ta'a ashirku fil da'awa shi ma nau'i ne na shirka sauran gurare da malamai suka yi bayani cewa shirka tana shiga wanda muka yi bayanin nan guda tara tsafi bokanci camfi yanka ga wani Allah bakance ga wani Allah neman taimako da agajin wani Allah kiran wani Allah ƙudurce cewa taurari suna da tasiri ko iliminsu wajen gudanar da rayuwar mutum ta ɓangaren arziki da wadata da farin ciki da baƙin ciki da samu da rashi da kuma ƙudurce cewa wani Allah zai iya amfanar da kai ko kuma wani Allah zai iya cutar da kai ko da Allah bai rubuta cutar a kanka ba. hatta matsafa Allah ya yi wa mahun bi darrina bihi min ahadin illa bi izinin ba yadda za su iya cutar da wani sai da izinin la'al izinin kauni sai Allah ya kaddara faruwan abin sannan zai faru akan ka in ko Allah bai kaddara ba wanda ya isa ya kawo maka wannan to za mu saurari eh, kun ji bayanan da muka yi akan wannan babi na hatsarin kaba'ira da kuma hatsarin shirka wanda ita ce wato na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da da da muka lissafo wanda malamai suka yi ittifaki cewa suna cikin mugayen laifuffuka guda talatin da hudu wannan shine muka ɗauki shirka yanzu za mu ɗauki raguwan kuma a darasinmu na gaba kowanne za mu ɗauki shi ɗaya bayan ɗaya guda ashirin kenan talatin ya rage mana kenan da biyu da uku cikin abubuwan da malamai suka yi ittifaki babban laifi ne guda talatin ne raguwan kuma za mu kawo wajen guda ɗari waɗanda su kuma akwai saɓani wani yana ga babba ne wani yana ga ƙarami ne amma waɗannan da muke lissafowa duka malamai sun yi ijima'i akan cewa wannan laifuffukan da muke lissafowa manyan laifuffuka ne masu hatsari Isa aka fara da shirka saboda hatsarinta da muninta da kuma babukan da take shiga da akwai kuma ƙaramar shirka wanda bamu zo kanta ba daga ciki akwai irin siriya da makamantansu Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu mu we cikin shirka mun sani ko mun sani ba Now on. Bluetooth mode. to mun buɗe layi domin mu ci gaba da karɓar kira daga masu sauraronmu kun dai abinda muka tattauna a kai alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye daga ina? Malam barka sunana Muhammad Mahi daga jihar Bauchi. To muna sauraron ka. Malam Allah ya saka da alkhairi da wannan karatu da ake mana lalle muna amfana kuma muna har kokari mu ansa mu turo tambayoyi ansa mana Allah ubangiji ya kara lafiya da imani to amin amin mala akwai abin da ya dan taba faruwa ga wani eh irin mai sana'a kamar na kiɗa ne haka dice. Eh. To sai wani yake maka cewa ya bari. Babu hmm. kyau sai yake ce ya ji aya ya ji hadisi amma ya karya ba zai bari ba. Shin wannan malam ya shiga cikin sanin shi ma na shirka. A wannan ai shi jahili ne. Ka ah. gane ilmantar da shi za a yi. Tunda mutumin da za ka ja masa aya ka ja masa hadisi ya kuma ya tabbatar aya ce da hadisin kaga yace zai karyata wannan kaga aji yana cikin hatsari babba sai a ilmantar da shi kuma wata ai wanda ya gaya masa ya gaya masa a cikin fushi ko bai gaya masa lokacin da ya kamata ya dauka ba yana da cikin hatsari amma ba za mu ce masa kafiri ba tunda mu san uzurinsa ba mu san wanda ya gaya masa ta wace fuska shi ma ya gaya masa ba eh sai dai a ce yana cikin hatsari to muna nan dai muna saurare an dai ji abubuwan da muka tattauna shine bayani akan hatsarin shirka da kuma da take lalata ayyukan mutane da kuma hatsarin da ake shiga idan ana yin ta da abubuwan da ake gamuwa da su na hatsari wanda ya kamata a ce mun kiyaye kanmu mun tsare mutuncin mu kan kuskura mu mutu muna aikata wannan wannan muguwar kaba'ira wa alaikum salam wa alaikum lafiya lawace daga ina Aisha ce daga Kano To muna ji Aisha. Malamin mun ji abin maganganun To amin amin. To amin amin Allah ya tsare mana imanin mu da mutunci. Amin. yau tambayoyi tambaya ce da ni. To aka karatun da aka yi akwai wasu ɗan kalmomi da aka yi wanda ban ba. Eh. Kamar a cikin jerin da aka faɗa na shirka kamar ka ce akwai ilhadi a cikin masallaci ilhadi shine shi wuce gona ilhadi shine wuce gona da iri almailu anil haqqi kasdan wato ka zo ka aikata abin da ba a shi ya kamata a aikata a cikin masallacin ba shi ne kama aikata shirka ɗin ko saɓo ko wasu laifuffuka wa man yi fihi bi ilhadin bi zulmin da nuzqu min azabin ali ya yi kyau akwai kuma da ah shi wanda aka faɗa wa an tastaqsimu bil azlam wannan abin da ya sa dogon sharhi ne shi sa muka faɗe shi a dunkule zamanin jahiliya idan za a yi abu akwai wasu kibiyoyi guda uku ɗaya an rubuta ifa'al da a rubuta Lata fa'al, da kuma an bata haka blank babu rubutu a jikinta to mutum zai tafiya sai ya je wajen masu wannan kibiyar sai su karkada masa sai a zuba guda uku sai a karkada a karkada a jujjuya sai a ce ka rufe idan ka ɗauko guda ɗaya to ka rufe idan ka ɗauko ifa'al sai a ce maka to ka je ka yi abin akwai nasara in ka dauko la fa'al sai a ce maka kada ka yi wannan abin babu nasara cikin cikinsa to sai zama sun dogara da wannan wajen yin abu da bari sun manta da Allah to da Allah yana lissafo abubuwan da ya haramta sai ce wa an tastaqasimu bil azlam eh waɗannan kibau da kuke yi yawa wannan wannan wannan kibau da kuke yi sai dai mutum ya je istikhara amma ba magana ya je ya ɗauki wata kibiya ifa'al ya ɗauki wata kibiya la tafa'al ya karkaɗa su ya ce wannan ce za ta biya Wanda za zai tambaya zai zai samu wani ya ce masa istikhara ba. ai istikhara kai zaka yi abin ka ba wani wanda yake wani istikhara kai zaka wa kanka istikhara kai sallah raka abi sai dai wani ya taimaka maka da addu'a bayan ka yi istikhara din kai saboda haka sai ya taimaka maka da addu'a Allah ya tabbatar maka da abin da ya fi alheri amma kai kanka dai zaka yi istikhara sahabbai sun ce sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam alimuna istikhara fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min alquran sahabbai suka ce annabi yana koya mana duk abin da za mu yi istikhara mutukar ba haramun ko halal ba kamar yadda mafomin abin ya nuna abin da yake haramun ne ai ba sai ka istikhara ba ka san haramcinsa da nasi abin da yake haramun nasi wajibi a kanka ba sai ka istikhara ba ka san wajibi ne amma sauran abubuwa zan yi kasuwanci zan yi sana'a zan yi tafiya zan yi aure zan canza gari zan yi kaza duk waɗannan abubuwan suna buƙatar ka roƙi Allah ya zaɓa maka abin da ya fi alheri a ciki ta wannan shine shine istikhara kai za ka yi kanka duk wanda ka ji ce zai maka istikara to gaskiya wannan dama shari'a bata zo da shi ba akwai wani umar yakubu mai kama da ahmad abubakar da yahuza s mai gidaje da muhammad mahi da uh, nura aliyu gumal da abdullahi suleiman da abba ganaro da abdullahi idris duka waɗannan wato suna turo test ne ta akan facebook suna yin addu'a da fatan alheri da saddam da Muhammad Rabilu duka waɗannan masu fatan alheri ne da Ahmad Abubakar to muna addu'a muna amsawa ko muna muku fatan alheri to yau babin da muke karanta babi ne mai hatsarin gaske don shine magana akan zunubin da Allah baya yafe mutum ya mutu yana yi kenan babu wani karatu da ya kai wannan mahimmanci ba wani karatu da ya fi mahimmanci a duniya a wajen musulmi da dukkan kowa ma a duniya wanda ke son ya tsira a lahira wanda ya fi tauhidi da kuma shirka idan ana karanta da kai tauhidi ana gaya maka bautar da ta fi kowace bauta girma ne ana magana shirka ana magana akan laifin da ya fi kowane laifi muni ne. Rakan an aka ce tauhidi an ƙare wa'azi akan abu mai kyau. an ce shirka an zo ƙarshe akan wa'azi abin da yake mummuna mu wane ne to wannan layin ya yanke saboda haka a nutsu sosai akan wannan babin babi ne mai mahimmanci kuma babi ne da yake magana akan makomarka ranar alkiyama akwai Hamadu mai kano akwai nura kafito shi ma dai shi nan duk dai fatan alheri suke yi da addu'a alo wane ne alo alo salamu alaikum wa alaikum salam waye daga ina alo waye daga ina to muna nan dai muna bayani akan wannan ah, in ce saboda hatsarin aya da ta zo a cikin suratun nisa ta 48 Allah ce inna Allah gane an yi amfani da inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'il saboda ism wal fa'ul khabar kuma ana amfani da shi wajen ƙarfafa magana da nuna nauyinta haƙiƙa dahir tabbas Allah la yaghfiru akai amfani da la harfu nafiyin bani Allah sukun la mahallu min al irab yaghfiru fi'l mudari marfu'un bi dhamma li tajarrudihi min an nawasib wal jawazim an yushraka bihi aka kashi da masdar ai inna la la yaghfiru al ishraka bihi Allah ba ya fi a mutu ana masa shirka na'am daga ina alaikum salam waye daga ina musa ne daga jambulu to musa kana jin abin da muke tattauna yau ko eh ina ji malam to me zaka ce yawa ni abu wani abu zan faɗa malam eh bismillah yawa wani mutumi ne in aka zo masallaci in ana sallah eh zai zo masallaci da wuri amma sai dai ya tsaya don tsawon a shekarun baya hmm. an yi da shi ya daina ya ya daina ba dai yana zuwa masallacin ba eh yana zuwa ai ya yi babban jihadi wani ba ba zuwa masallacin tsawon gaba ne kawai falalar tsawon gaba ce ba ya samu eh ta shi ne, to ai ta wannan falala shi yawa kansa ai tunda har ya yadda zai sallah ya yadda zai zo masallaci sahun gaba ne baya son shiga to me matsalarsa sai a bar in aka faɗakar da shi muhimmancin sahun gaba bai shiga ba sai a bar shi a sahun baya ai masa fata alheri ya ci gaba da zuwa masallacin wani ma ba ma ya zuwa masallacin balle ya zo sahun gaba ko na baya can ƙarshe yake zama malam shine wani ma sallar baya yi eh. ka ga laifin wanda baya sallah da wanda baya zuwa jam'i maimakon ka tsaya kana ganin laifin wanda ya tsaya a can baya to shi kenan yawwa shi kenan eh kai ana magana wani baya sallah ka kana magana wani ya zo ya tsaya a samun baya to a yanzu wannan sai ma a masa a ma fasa fatan alheri matsalarsa kawai ba ta rashin sallah ba ce ba ta rashin zuwa masallaci ba ce. zai zo amma shi can baya ke tsaya to ya tsaya can baya sai a faɗakar da shi mahimmancin zuwa gaba in bai zo gaban ba sai a bar shi a bayan nan ya zaɓa kansa tunda ya ji falala zuwa gaba Allah ya ba mu sa'a nan za mu tsaya lokaci ya riga ya yi mun samu Muhammad Maye daga Bauchi da Aisha daga Kano da kuma Musa Jambulo. Muna muku fatan alheri Allah tsare mu daga shirka ya dora mu akan tauhidi ya tsora mu akan suna ya raba mu da shirka ya kuma tabbatar da mu akan gaskiya har ƙarshen rayuwar mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin.